وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين wani dalili ne zai shiga tsakaninmu da imani da Allah da abin da ya saukar na gaskiya wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi muna fatan shiga aljanna tare da annabawa da mabiyansu masu biyayya ga Allah masu tsoron azabarsa.